رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما من aiko su da bushara da lada babba ga wanda ya imani da Allah sannan suna masu tsoratarwa ga wanda ya kafirce da shi daga azaba mai raɗaɗi don ya zama mutane ba su da hujja a wajen Allah bayan aiko manzanni da za su yi uzuri da ita Allah mabuwayi ne a mulkinsa mai hikima ne a cikin abin da ya hukunta